والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضه عند ربهم وعليهم غضب وعليهم غضب ولهم عذاب شديد ودن دسكي yin jayayya da a cikin wannan addinin da aka saukar wa annabi Muhammad bayan mutane sun amsa masa waɗannan masu yin jayayyar hujjojinsu batattu ne kuma a ƙasa suke warwas a wurin Allah da wurin muminai ba su da wani tasiri kuma fushin Allah ya tabbata a kansu saboda kafircinsu da ƙin gaskiyarsu kuma suna da azaba mai tsanani tana jiran su ranar yayin da Allah ya bayyana bacin hujjojin kafirai sai ya bayyana tushen hujjoji masu inganci waɗanda musulmi yake kafa hujja da su su ne alkur'ani ya ce